وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور suka ce bayan sun shiga cikin aljanna godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya gusar mana da damuwa saboda tsoron da muka kasance muna yi na shiga wuta lalle Ubangijinmu mai yawan gafara ne ga zunuban wanda ya tuba gare shi daga cikin bayansa, kuma mai yawan godiya ne a gare su saboda da'arsu.